ومن يلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام عليه وعلى اله وصحبه اجمعين نعم سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا وأهلنا ربنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون لمن بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في ظلمتم زن السوء وكنتم قوما بورا الله أكبر ayoyin da suka gabata a baya sun yi bayani na siffofin munafukai da kuma irin sakamakonsu da abubuwan da suka faru a bai'a wato a sulhu na hudaibiyya waɗannan kuma da a karanta yanzu allah subhanahu wata'ala zai gaya mana kuma labarin waɗanda su aka bar su ba a tafi da su wannan umra ta hudaibiyya ko wannan sulhu na hudaibiyya ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai wannan fita cikin watan zulkida ne kamar yadda muka yi bayani kuma ya sanar ya gayya aka yi kuwa lallai za a fita umra zuwa makka wato saboda annabi sallallahu alaihi ya zauna a wannan hudaybiya har tsawon wannan wata gaba daya har ma ya shigo kuma zilhijja sannan ya dawo ya zauna kuma a gida cikin watan zilhijja har da farkon ma al-muharram daga nan kuma aka zarce yaƙi na haibar to a lokacin da ya nemi aka kada wato kuge na yaƙi a lokacin sai ya kasance larabawa na kewayen madina na ƙauyuka irin su juhaina irin su muzaina irin su gifar irin su eh, dai eh, su shida ne da akwai asalam waɗannan sai ya kasance suka ƙi tun da je Quraysh aka ambata maka za a je to sun tabbatar da cewa ba za a yi nasara ba su a tunaninsu saboda haka sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da waɗanda suka bi shi ba za su dawo ba gamawa za a yi da su gaba ɗaya saboda haka suka noke suka ƙi sai suka zo da waɗansu uzurruka wanda suka faɗa su ne suka hana suna da iyali suna da dukiya ba mai kula musu da ita eh, saboda haka to shine Allah subhanahu ta'ala ya fallasa su a nan saboda ya san duk wannan abubuwan da yake a zuciyarsu wannan in zuwa da suka yi a tafi da su ba wai wani uzuri ne na gaske ba tsoro ne da kuma rashin ƙarfin aƙidarsu da kuma neman cewa fata suke cewa idan an je yakin a yi galaba da annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda ike tare da su to wannan ce ta saka ya zama suka ƙi a tafi da su shine Allah ta'ala ya sanar wanda wanda wayannan ayu suna nuni cewa lallai alkur'ani gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama lallai mu'jizarsa gaskiya ce don ku saboda wayannan abubuwa din a zuci suka kudirci amma kuma Allah ta'ala ya zo ya fallasa yace ce sai ya ƙulu laka ya rasulullahi almukallafun waɗanda aka bari ba a tafi da su yakin ba suka noke suka ki za su gaya maka kafin fa su gaya masa din tun kafin a fita Allah ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi sai ya kula kal mukallafu na za su gaya maka bayan an fita din kuma an yi sulhu an koma a sannan ne wannan aya ta sauka sannan ba a san menene ya hana su ba to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan sura ta fatahi wanda a ciki ike gaya annabi sallallahu alaihi wasallam za su gaya maka al mukallafun na shagalanna amwaluna wa ahaluna dukiyoyinmu da iyalanmu su suka shagaltar da mu suka hana mu fita tare da kai lana saboda haka muna roƙo ka nema mana gafara ta zulubanmu wai don a ɗauka a da gaske ne su muminai ne sai Allah ta'ala ya fallasa ke ya kulu na bi alsinatihim ma laisa fi kulubin suna faɗar ma laisa fi kulubin abinda ba a cikin zuciyar su ke ba ba a cikin zukatansu yake ba suna faɗa bi alsinatihim da harshen su kenan ƙarya kenan suke san cewa Allah ta'ala zai bayyana wannan abin da suka kulurce a zuciyarsu ba mulka man yamliku min shay'an eh, ka tambaye su ka gaya musu waye ya mallaki ike da mallakar kowane irin abu wanda in arada bihim idan allah ta'ala ya yi niyyar cutarwa a gare ku ko ya niyyar amfanarwa to wa ike da ikon ya hana shi babu saboda kuke faɗar dukiyarku kuke faɗar iyalanku allah ne idan ya ga dama zai kare iyalan naku da dukiyarta ba wai ku za ku kare ba in ya ga dama sai ya afkarwa dukiyar taku da iyalan naku cutarwa iri-iri rashin lafiya ce mutuwa ce komi duk wani abu da ake samu dukiyar ita ma allah yana afkar mata da masifu idan ya ga dama kuma ya kawo amfani ga iyalan naku ga dukiyar da sauran saboda haka allah ne yake da ikon komai ba wai dabarar ku ce ba mulka man yamkul minkum min Allah shay'an in arada bikum rarzan aw aradakum nafa'a bal kana eh, bal kana bima ta'maluna khabira ba haka bane Allah subhanahu ta'ala bai gushe ba khabiran mai ba da labari masanin wato abin da kuke aikatawa da kuma dalilin da ya sa kuke aikatawa ko a fili ko a boye ya rasulallah kar ka ɗauka wannan neman uzuri da suka zo suka yi suka ce iyalinsu suka ce dukiyarsu ka ɗauka da gaske ne ka gaya musu bal ƙarya kuke kun yi zaton dai allon yan kalibal la a wal cewa manzon allah da shi da muminai ba za su dawo ba sun tafi kenan za a gama su za a gama da su gaba ki ba su dawo ila ahalihim zuwa iyalansu ba abadan har abadan wa zuyina zalika fi qulubikum kuma sannan iblis ya kawata muku wannan a zuciyar kuka yadda da haka ne abin yake lalle idan an in sun to ba za su dawo ba wazanan tun zanna sau'i kuma kuka yi zato mummunan zato shine abin da aka faɗa kun yi zaton cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da mumine ba za su dawo ba kun tun kauman bura kun kasance kuma mutane ne halakakku to wannan abinda Allah ta'ala kenan ya faɗa ya fallasa waɗannan munafukai waɗannan a arab waɗanda ya kasance suka ƙi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan mummunar zato wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun waɗanda suke kewaye da ku ya rasulullah waɗannan kabilu munafikai ne wannan larabawa na ƙauye al a ashaddu kufura wayannan irin laraba na ƙauye su ne suka fi tsananin kafirci wa ajadiru Allah ya alamu hudu da a ala rasul kuma su ne suka fi su ne a kan gaba wajen ƙin sanin wato hukunce-hukuncen Allah amma a cikinsu ɗin akwai waɗanda kuma ba haka ba wa min al'arabi man yattakizu ma yunfiqu a magaraman wai tarabbasa bikum da'wa alim ta saw wanda in ma dukiya suka ciyar kamar wato suna ciyarwa ne kawai ba akan suna so ba suna ciyarwa ne saboda wata manufa da suke so su samu kuma sannan suna jiran wata masifa ta zo ya zama ta faɗa kan to amma cin a arab akwai man yumini billahi wal yawmil akhir ko wanda ya imani a cikin larabawan ƙauyen da kuma ranar lahira wa yadda ki zuma yin fi kurbati su kuma sukan abinda sukan ciyar sukan ɗauke shi ne kurbatin wato suna neman kusanci ne da shi da Allah ga Allah subhanahu wataala wa salawatul bar rasul kuma suna neman addu'a da sa albarka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ala innaha qurbatul lahu to saboda haka Allah ta'ala ya karbi wannan irin taimakon da sukan yi da dukiyarsu sai da filin kumulla fi rahamati Allah kuma zai shigar da su cikin rahamarsa inna Allah gafurur rahim Allah mai yawan gafara saboda haka ba a tare an zama ɗaya ba ma kana li ahli madinati man haulu me yasa mutanen madina da waɗanda suke kewayen madina me yasa ba za su tafi yaƙi da annabi bai kamata ba an yi takallafu an rasulullah ya zama su kibin annabi sallahu alaihi wasallama ba la yargabu bi an an nafsi bai kamata a ce su nisanta kansu da annabi sallallahu alaihi wasallam har ma su rika masa fa mummunan fata idan yaje ba zai dawo ba duk wannan ayoyi da na karanto daga cikin suratul tauba tana ƙara haske ne akan wayannan ayoyi da makaranta yanzu na'am ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن الْمُحْسِنِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الله أكبر ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتنا للكافرين عذابا فإن أعتنا للكافرين سئيرا ba wai sai waɗannan munafukai ba da aka yi bayani ko waɗancan mushrikai da aka yi bayani ba kawai su ne kawai Allah zai yi musu mummunan sakamako ba duk wanda bai imani da Allah ba bai imani da manzo sallallahu alaihi wasallama ba kowaye shi inna a atadana to mun tanadi a sa'ira wato wutar sa'ira gare su ko suwa ne ne wannan aya tana nuni cewa ba za ka zama mumini cikakke ba sai ka yi imani da allah da annabi gaba ɗaya in ka imani da allah kawai to kai ba mumini ba ne kenan dole sai ka hada da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ita wutar sa'ira wata wuta ce ta musamman wato ita mai zafi ce ba kamar sauran wuta ce ba wutar kafiri ce wuta ce irin ta munafukai fiddarakil asafali minan nan Allah ta'ala ya nakarta ta anan wato sa'iran wata irin wuta bai ce fa a atina kafiri na sa'ira ba kafirin sa'iran wata irin wuta ce irin cin ta ma daban yake irin zafin ta ma daban yake irin azabar ta daban take ba kamar sauran wuta ce ba ne shi aka mai da ita na kira ba a mai ta ma'arifa ba kuma har yanzu allah subhanahu ta'ala, mai jin kai ne kar a ga cewa maganganun da yake gaya wa mushirikan nan ko maganganun da yake gaya wa munafukan nan ko azabar da ya tanadar kowane kafirin da bi imani da Allah da manzansa ba an tanadar masa irin wannan wuta a ɗaga ko wani shi kenan ya hau kenan ya yi fishi a yana har yanzu dai yana nan a gane cewa mulkin samai da ƙasai din nasa ne kuma ƙofarsa a buɗe take ko da munafikin ne ko da larabawan nan ne na madina za su tuba su kyautata imaninsu su zo a tafi shi nan shi zai gabarta musu saboda mulkin samai da ƙasai na sai baya neman komai a gurin kowa in ka yi imanin nan baka kare shi da komai ba in ka kafirce baka kare shi da komai ba innal ladina salu kufra bil imani lan yarullaha shay'a wanda suka canza imani da kafirci to lan yarullaha shay'a ba su cuci Allah da komai ba hakanan waɗanda kuma suka yi imanin ba su kare shi da komai ba wanda ya yi kafirci kansa ya cuta saboda kuwa masifar kan za ta koma wanda ya yi imani alherin gare shi zai koma ba wai ga allah subhanahu wa ta'ala ba ya gafiru liman ya sha yana gafarta wanda ya ga dama kowai man ya sha ko iblis allah yana da ikon da zai gafarta masa ko fir'auna ne yana da ikon da zai gafarta masa wa yu'adhibu man yasha yana da ikon da zai yi wa wanda duk ya ga dama a rahama zai gafara ga wanda ya ga dama kuma zai azaba ga duk wanda ya ga dama ko da mumunan ne shi yasa ake cewa wanda duk ya yi masa rahama ya yi man rahaman ne saboda arhamarsa ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa shi ma ba zai shiga aljanna ba illa an yata tagammada ni lahu bi rahamati sai idan Allah ne ya haɗa ni da rahamarsa ba daga ba wanda zai shiga aljanna sai da rahamar Allah kuma duk wanda Allah ya yi wa azaba shi kuma wannan adalci ya masa abin da ya aikata ne ya ya aikata abin da ya aikata to shi ne aka sa mar da shi wakan Allah furar rahima Allah ta'ala ya kasance bai gushe ba tunda tun da yake bai gushe ba har yanzu hannun gaba gafuran mai yawan gafara ne shi kuma rahima mai yawan rahama ne ba a taba samun wani lokaci da aka dan wani gab ko da na sakan ɗaya ne da wannan siffa shi gafurar rahiman bai kuma ba za a samu ba na'am تولوا كما توليتم قبل يعذبكم عذابا أليما الله أكبر Allah subhanahu wata'ala yana da nana ta maganinta waɗanda suka ƙi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan umra ta hudaybiya saboda dai ƙara musguna musu da kuma ƙara nunawa cewa fa an san manufarsu an san abin da ya sa suka ƙi ah, saboda haka ake ƙara bayyana musu irin yadda fa halin nasu yake ba su ɗauka cewa ba a sani ba an sani saboda haka allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa su ba su faɗa ba kowanne ya bashi ne a zuciyarsa amma a junansu sun san manufar Allah ta'ala yana nuna yana nuna munin kin tafiya wajen jihadi yana nuna munin munafici yana kuma tsoratarwa akan cewa ga su waɗannan munafukai abubuwan da suka kulla a cikin zuciyarsu amma kuma allah subhanahu wata'ala ya san abin gabaki daya in ma akwai wani abin da bai faɗa ba sun san bai faɗa ba ne kawai amma lallai sun san ya san idan saboda haka nan gaba wani ma ya ji tsoron ɓoye wani mummunan abu a zuciyarsa saboda abin da ya boye za a fallasa shi shine a nan sai ya ƙulu almukallafu diddi allah yana ga za su faɗa eh, tun kan su faɗa din za su faɗa maka na gaya muku da aka dawo daga wannan sulhu na kudebiya wajen ƙarshen zilhijja zuwa farkon almuharrab annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya nemi a sake fita yaƙi zuwa khaibara saboda yahudawan khaibar sun warware alƙawar kuma suna cin zarafin musulmi an kwabe su sun ƙi saboda haka fitinar tasu ta yi yawa ya kamata a je a gyara musu zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi a fita amma tun kafin a fita ya ce ba za a fita da waɗanda ba su je wannan sulhu na hudaybiya ba sai iya su kaɗai kawai su dubu da ɗari hudu da su kawai za a fita amma duk wanda bai batawacin da ai ya ce yana da uzuri to tun da kana da uzuri to yanzu ma za a sake fita yaƙi sai ka sake ka, kamar yadda kake da uzuri ka kula da iyalanka ka kula da dukiyarka Allah ta'ala ya gaya wa annabi haka shi kuma annabi ya zartar da haka to sai Allah ta'ala yake cewa sai kul mukallafuna waɗanda aka fa bari nan larabawa nan na ƙauye na ƙabilun nan guda shidan nan za su ce da kai za su ce idan ƙalabatun ila maganima idan kuka kuma juya zuwa waɗansu ganimomi wato na haibar saboda su haibar yahudawa ne masu dukiya yahudawa ne masu kaddarori da ƙarfin mulki suna da dukiya ta ƙasa suna da dukiyar gidaje gine-gine masu tsada suna da dabbobi suna da tsabar kuɗi ba abinda da ba su da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wa muminai albishir suna gunagunin an ce za a je maka za a buɗe maka a samo ganima don za a shiga a yi ɗawafi a yi aski ko tsaye kuma cikin aminci wato an ci ƙasar kenan kuma kuma aka ce a dawo an fasa to wannan abin ya dame su ya ce to shi kenan to ga canji ga so mun taɓi. da ku samu wayan na makan ba to yanzu to ga kaibara ita ma dai in dai bata kai makan ba to dan bambancin baya ba ne dukiya ce ai saboda ka a fito a je a yaƙe su a kamo su a kuma riba ce dukkan abin da suka mallaka to su almukallafu ne me za su ce za su ce zaruna na tabiru to ai sai a bari yanzu ai sai a tafi da mu kuma gaba daya mu tafi tare za mu bi ku yuridinu an yi badilu kalamala wai suna so kuma wai su canza magana Allah maganar Allah da ya ce din sai iyakacin waɗanda suka je hudebiya su za su je ko kwataku yanzu ai Allah ta'ala tun ya gama cewa sai waɗanda suka je hudebiya zaruna na tabi kuku da kuka ce dukiyarku iyalanku za ku kula ai sai ku ci gaba da kulawa kullan tattabi'una ka gaya musu ya rasulullah kar ku bi ma'ana ba za ku bi mu ba wannan lan ba tana nufin ba lan tattabina ba za ku bi mu ba har abada kar ku bi mu wannan lan take ne wani ka ce da su lan tattabina, kar ku bi mu ka qala ƙa'allahu min qabl haka ai Allah ya faɗa ya ce kar ku bi mu fasai kuluna bal ta hasuduna ce oho wato kenan hasada kuke mana kyashi kuke mana kenan wato ko za a je in za a zo za a ɗebo ganima wato sai ku ku kaɗe kenan bal kawai la yafa ƙahuna illa ƙahuna wannan zaduwa ce gaibi ne Allah ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya afku kuma Allah ta'ala ya ware ganimar khaibar sai wanda ya tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sulhu da aka yi na hudaybiya shine kadai an balkan la yafqahuna ba sa fahimtar addini ba sa fahimtar fiqhu abin da suka sani kawai sai na rayuwa amma abin da ya shafi addini ba san shi ba ya alamuna zahirin min hayati duniya wa min an al'akiratu hum gafilun ba abin da suka sani na al'amuran addini sai dai kawai abin da ya shafi zahiran min hayati duniya shi suka sani kawai bal daraka ilmun fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amu ko na ayu suna yin bayani ne akan irin wannan abinda wannan aya take faɗa har yanzu Allah ta'ala yake kuma gayawa da su almukallafun din kullul mukallafin ya rasulullah ka gayawa da wayannan almukallafin wayanda ba su bi ka yakin nan ba dai Allah ta'ala yana ta wannan mukallafi ka gaya musu min al'ara daga wa'annan larabawan ƙauyen da auna ila ƙaumin kuli ba'asin shadidin za a kirawo ku shikenan yanzu kun zo kuna uzuri kuna ce a tafi da ku yakin da ba a sa da ku ba to shi kenan in har da gaske ne nan gaba za a kirawo ku in za a fita yakin za a kirawo ku ila waɗansu mutane kuli ba a sun shagidin masu ƙarfi gwanayen yaƙi za a kirawo ku zuwa gare su tuƙatilu na ku yaƙe su a yusulimu ko kuma su musulunta ba na uku ba ganima ba wata yafiya lallai ku yaƙe su ko su musulunta shi ma wannan mu'ujiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ba da labarin abin da bai zo ba za a kira su aka ce an ce mai yiwa wannan ƙabila mai ƙarfi da allah ta'ala ya faɗa ko rum ne ko kuma paris saboda mai saboda su suke da wannan ƙarfi kuma har yanzu wannan yana nuni kin sai bayan wafatin ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sai yana a umar ko waɗanda suka yi ridda irin mutanen yamama bani hanifa suna da ƙarfi suna da ƙwarewa wajen yaƙi to za a kirawo duk wannan yana nuna cewa sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka aka yi kuma an kira su fa in tu'i'u yutikumullahu jaran hasana idan kuka bi wannan in kuka bi wannan wato umarni ya kasance za a zo wannan yaƙi aka kira ku kuka yarda kuka je kuka yaƙe su yutikumullahu jaran hasana Allah ta'ala zai ba ku lada kyakkyawa shine aljanna wa in ta tawallau amma idan kuka ƙi kuka zauna kamata wallatin min qabl kamar yadda kuka yi a sulhun hudaybiya kuka ƙi bin annabin sallallahu alaihi wasallama yu'azzibukum azaban alima shi kuma Allah din sai ya azabtar da ku azaban wata irin azaba aliman mai radadi duba duk waɗannan ayoyi tun daga sanda aka fara karantuwa za ka cewa wani abu ne na gaibi Allah ta'ala yake faɗa wanda bai zo ba wanda ya shafi waɗannan munafukai ai ya kamata tun daga yanzu a ce kuma mai hankali ya yadda da Allah subhanahu wa ta'ala lalle gaskiya ne yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne qur'ani gaskiya ne na tabbatar ko boka ne yake irin wannan bayani za ga wasu masu raunin imani sun amince da shi sosai in ma bautacce sai su bauta masa don me suke bautawa iblis suke bautawa sheda suke bautawa gumaka suke bautawa dodanni ai saboda irin wannan yan labaran da suke dan samu shi ma wani labarin ba wai labarin kirki ba bane ɗaya za a samu na gaskiya a hada da ɗari na ƙarya to amma kuma suke bauta musu da akwai bokan da indiya har kana so mu riƙa maka abin da kake bukata to sai dai ka daina sallah Hukun kullum ya zama akwai ƙur'anai kawai a ajiye a toilet paper ka rika amfani da ƙur'ani kamar yadda za ka yi toilet paper kana katsewa na jasa kana sawa kana kore ruwa in wannan ƙur'an ya ƙare ka sake ɗauko wani in za ka yaka to shi kenan komai kake so mu muka zami maka daga dubu wani boka babu yadda za a yi ya yi nasara abokankinsa lallai sai an samu wani abu wanda ya kasance ginshiki a addini wanda zai daina yin tukunna haruta wa marut idan mutum ya je yana so ya koyi bokanci sihiri a wajensu sukan ce mu fitina ne falata ta karka kafurta saboda ba za ka samu ilimin wannan sihirin allo yana fita ya tafi kenan ka dawo ba imani komai za ka iya yi ba tare da tausayi ba to idan an ce boka shaidani haruta da maru wane duk an musu irin wannan biyayya don wani abu suka sanya dan kankani to ina kun wanda ya san komai wanda yake mulku samawatul ard mulkin sama da ƙasa din na sani kuma yake ba da wannan labari wanda babu ko kwanto ba shakka a cikinsa ya kamata a yi daga yanzu kuma kar a yi shakka a yi biyayya gaba ɗaya ɗari bisa ɗari kuma tun da yake haka yake to aiku ai bai kamata ka yi wasa ba lallai in ma maganar za ka faɗa to ka riƙa yi taka tsantsan kar ka faɗi mai girman da za ta halakar da kai don ku saboda alimul gaibi ne wa shahada ya alamun sirra wa aka fa ya san sirri kai da abin ma da ya fi sirrin ɓuya di ya sani wal awwal wal walbaɗi huwa bi kulli shay'in alim shine na fili shine na ɓoye shine na farko shine na ƙarshe kuma ya san komai to saboda haka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yaqul khairan aw liyasmut saboda ko dai ka faɗa alheri ko kai shiru wannan shine dama dama in ma ka ka zama kenan wato kafiri falan ɗaya azabar kafiri kawai za a amma in ka ƙara kuma da wani abu to ka ƙara kanka masifa da azaba shi sa Allah ta'ala ya ce da waɗancan kuntun ƙauman bura ko mutane ne halaka halakakku na'am ليس على الأعمى a'ma ولا على الأعرج a'raji حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يؤذبه عذابا أليما الله أكبر to ayoyin da suka gabata tun daga waccan sura ta alkital ko sotu muhammad alaihi salam suna bayani ne a kan yaƙi allah subhanahu wata'ala ya nuna yaƙi farilla ne ga muminai kuma ya nuna ƙwarai waɗanda suke yaƙi fi sabilillah su ne nasa waɗanda kuma suke ƙin fita yaƙi in an ce a fito idan shugaba ya ce a fito ya ga ya dace a fito suka ƙi su kuma waɗannan ba nasa ba ne kun gade yadda ake ta maya, da munafukai akan wannan to kenan lallai kenan babu wata kofa kenan kowa kenan lallai duk halin da kake ciki idan an je a fito a fito Shi Allah ta'ala ar-rahim ce a'a laisa alal a'ama wala a'raj ko laisa alal a'ama wala a'raj wala mari yaƙi bai zama wajibi ga wanda ya kasance ga makaho ba laysa la'ama harajin wala al'arji harajin wala almuni haraj babu abin kuntatawa ga makaho ko gurgu ko wanda ya kasance marar lafiya babu kuntata musu a ce sai sun je yaƙi babu wani laifi a gare su an ɗauke musu wannan aya tana yin bayani akan cewa wa'annan ukun ba wai su kenan ashabul azar ba kawai dai misali a kawo da duk wani wanda yake da wani uzuri wanda lalle uzurin ba zai bari ya je ya halarci wajen yaƙi ba to wannan an masa afuwa eh, kowane irin uzuri ne ko wani abu ne wanda ya shafi na sha'anin dukiyar tasa ko wani abu ne wanda ya shafi iyalan nasa kuma wannan uzuri na gaskiya in muminin ne ko kuma idan yana da iyaye dole sai sun masa izini gashi dai allah ta'ala ya ce lalle a fita amma idan mahaifinka ko mahaifiyarka ko dukansu suka ce ba za ka fita ba shi kenan wannan umarni na allah din shi kenan ya faɗi eh, ko kuma mutum yana da wani marar lafiya wanda zai kula da shi ko kuma wata bukata ta taso a wani abu wanda dole sai ya je dole sai da shi za a yi ko wani ciniki za a kulla dole idan bai je ba zai yi ba kuma abin akwai alheri akwai amfani gare shi akwai amfani ga sauran iyalansa da sauran jama'a irin wayannan uzura-uzura addarura tu kaddaru bi ja su ma irin wannan uzuran za a duba a gani ba su ci karo da kuma umarnin Allah ba lallai lallai sun cancanci cewa a fasa zuwa yakin to in dai sun cancanta shi kenan idan an ce al'a'ama kamar wato makaho amma mun ga abdullahi bin rawaha har ma jagorancin yaƙi ya yi an tafi yaƙi da shi amma shan wajen fagen faman ma can ma ya rasu wani lokaci kuma idan an fita to shi ne yake zama halifa na annabi sallallahu alaihi wasallam a madina makaho saboda haka rashin gani yana daga uzuri mewa rashin ji ma zai iya zama uzuri eh, haka kuma eh, a gurgu wanda ya kasance ba zai iya tafiya ba in an ce gurgu gurgu iri-iri ne akwai wanda kawai dan dingisawa yake akwai wanda kuma sansan wato ba zai iya ma tashi bararrafe yake to irin waɗannan guragu marar lafiya ita ma rashin lafiya din ba wai kowace rashin lafiya akwai rashin lafiya wacce ta kasance muzimina chronic ko irin waɗannan Ko da irin waɗannan sun zama uzuri ba za a tafi yaƙi ba idan akwai su sannan da sauran kuma uzurruka suka laisa al'ama harajin wala al harajin wala al marid haraj wa man yudi illaha wa rasula wanda ya bi Allah ya bi manzansa nan an sake nanatawa shan wanda bai bi Allah bai bi manzansa ba ga sakamakonsa a nan kuma wanda ya bi Allah ya bi manzansa Allah ta'ala yudikilhu ya nudi kilhu ko kilhu? zai shigar da shi jannatin ta tajrimin tatil anhar aljanna wacce al'an'har? ƙorami ko koguna suke gudana a ta. waman ya tawalla wanda kuma ya bin allah ya bin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar in yadda labarawan kawai nan suka yi shi kuma nu'azzibu za yi masa azaba azaban alima wata irin azaba aliman wato mai raɗaɗi sosai yake akwai sauran kwanaki a cikin wannan wata na ramadan akwai wata fa'ida wadda na tsammanin ko bara ma mun faɗe ta amma ja'alahu Allah illa bushira wa inna bihi qulubukum wa man illa min indillah inna Allah azizun hakim suratul anfal daren 27 na wannan wata ake rubutawa ita ma haka ake rubuta ta a jikin wani kyalle ko a cikin takarda ka rubuta in kana da zobe wanda yake akwai pass eh, irin abin nan wani za shi yana da wani kwayar ko dutse ko wani abu to a karkashi sai a saka sai a mayar sai a danne ya zama yana ciki to yadda ake da ita kenan hmm. to wanda ya kasance wannan zoben yana hannunsa to ba zai gushe ba cikin farin ciki cikin jin daɗi da annashuwa saboda ko da yaushe sai dai abin farin ciki sai abin da zai kwantar da hankalinsa ne zai faru gare shi amma ba wanda zai bakanta masa ba kuma zai kasance mai galaba ga dukkan wanda ya nemi ya ja da shi wanda ya nemi ya yi gaba da shi akwai sura ta muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce ta wuce akwai kuma muhammadu rasula wanda za mu zo nan gaba aya ta ƙarshe a cikin wannan sura ta fatahi to muhammad rasula ahmad rasulullah shi kuma rubutawa ake yi ranar juma'a wato bayan idar da sallar juma'a a rubuta a jikin wata takarda wanda duk ya kasance wannan takarda tana tare da shi allah zai ba shi karfin yin biyayya ga allah da manzonsa ɗin wanda muka faɗi fa'idarsu a yanzu domin rasulahu eh, wanda ya bi allah ya bi manzansa to shi kuma wannan Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna ɗin nan to Allah zai ba shi ƙarfin yin wannan biyayya ɗin kuma Allah ya hana shaidanu ya kasance su batar da shi za mu ga sanda muke karatu wazi ne zalika fi kulubihim da aka kawata musu waye kawata musu shaidan ne duk wannan abin da kafirai da munafukai sukan samu kansu a ciki duk ba wani ya kawata musu ba illa kawai shaidanu ne kawai idan kuma a ce wannan takardar da karbuta kuma za ka yi ta kallanta za ka yi ta kallanta za ka yi ta kallanta ko kuma shi muhammadu rasulullah ahmadu rasulullah sunayen nan ne guda biyu za ka rika kallon su musamman da safe lokacin da rana take hudowa kana kuma yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to kai kuma za ka yi ta ganin al'amuranka wato suna yin sauki komai sai dai ka ga yana faruwa automatically ba tare ma da ka yi ka taɓuka wani abu ba Allah yana kore maka kuma Allah ya buɗe maka hanyoyi na alhairi cikin sauƙi da kuma samun sa'ada da kuma yawan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai abin da za ka yi ta gani ko dai wannan abin da ka rubuta a wannan ruwaya ko kuma aka rubuta muhammad rasulullah ahmad rasulullah 35 biyar na ai ma muna yin maganar ko dai karshen juma'a ne ta ramadan ko ta watan rajab ko juma'ar karshe a watan rajab yawa in ka rubuta muhammad rasulullah ahmad rasulullah 35 in ka karanta kai bayan idar da sallar juma'a in dai ka karanta to a wannan shekarar ba da za a ce akwai ranar da aka tashi kuma shafa aljihunka baka baka ci komai ba Eh, shi ma wannan mujarrabi ne akwai wasu ayoyi guda uku su kuma a cikin sotil itali din zalika bi annahu muttaba'u ma asaka dallaha wa karihu ridwanahu fa haɓada a amalahum a ɗaya kenan ko akwai kuma Allah ne kafar wasu duk an sabila azalla amalahum ita ce ma ayar farko a soti likitali da kuma ulaka ne la'anahun lafa a asammahum wa'ama a absarahum guda uku kenan kada an ce yanzu wato fagen fama ne an zo ana yaƙi to ƙasar za ka ɗiba ta wannan gurin ka karanta wayannan ayu guda uku ka watsa to insha Allah an cinye su kenan an yi galaba da su kenan eh, za a yi galaba wato nasarar aziza galabar da ba kuma za a dawo a kwace abin da ka samu ɗin ba ita kuma inna fatahana laka fatahan mubina zuwa hakima wato ne ya yake lakan na ma ta kaddam min zami ka ma ta akara wa yutimma ni'mata wa alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka nasran aziza huwa allazi saki na fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma imanihim wala junudu samatu lil saukan lau aliman hakima iyana ya wannan aliman hakima akwai wani aliman hakima a gaba amma shi azizan hakima ne akwai wani azizan hakima shi ma a gaba wanda eh, daidai wajen gun kwana ya cin da kadar Allah so daga wannan sura akwai aliman hakima guda daya, akwai azizan hakima guda biyu to zuwa aliman hakima ba azizan hakima ba shi kuma saboda mutum ya zama kabul wanda idan ya magana a karɓe ta kuma ga farin jini kuma ga a riƙa masa biyayya kuma ga kwarjini a zankanin mutane da kuma samun taimako da nasara akan abokan gaba ana rubutawa a fatar barewa da ma'ulwar da za'afaran a sanda kake yin rubutun kana da tsarki kana da alwala shi sai ka saka a hura cikin hula ko kuma in mace ce a cikin kallabi ko a kanta to zai samu irin waɗannan abubuwa da aka faɗa sai dai kawai ana so ya zama mutum in zai saka tana cikin su to ya zama yana da tsarki wannan kenan sun ko akwai ga sunan insha Allah waɗanda ake da bukatar su wanda ya kasance wani abu na abubuwan da suke yawan faruwa yanzu daga mutane abubuwan suna yawan bata ana yawan yi musu sata suna yawan jefar da abu to wanda ya kasance wani abinsa ya bata ko aka sace masa sai ya sallar la'asar a kofar inda aka ɗauke wani abin ko inda aka sace shi sannan sai ya karanta wasa mayu wa tarik arba'in daidai abinda kawai fa zai kenan sai a dawo da wannan abu wato zai ga wanda ya ɗau abin da abin za su zo ya karɓi kayansa ko kuma a nuna masu a mafarki wannan shi ne za mu faɗa kuma za mu faɗi wani abu shi ma mai amfani ga waɗanda ya kasance suke yin rukiya ɗina tun da yake dama mun fara yin bayani a kai kuma kowace cuta a duniya ba za ka iya yin maganinta ba sai ka san alamarta dole sai ka san alamarta babu yadda za a yi likita kawai ya kawo maganin cuta ya baka ba tare da ya san ya fahimci lalle lalle cutar ce ba idan baka fahimci alamarta ba za ka yi ta ba da magunguna akan waɗansu cutoci da ba a maimakon a samu lafiya ila sai ya kasance cutar ta ƙaru ko wata sabuwar cuta ta ƙaru ƙila ma ya zama mutum ma ya mutu don saboda kana ba shi maganin cutar da ba shi da ita so daga za a samu mu za a fad ko side effect ko contradiction lallai ne kuma cutoci suna da kamanni wato alamominsu suna da kamanni idan ka dawo cuci cutoci irin na scd kusan duk kamanninsu iri ɗaya ne na alamun nasu to saboda haka kai da ka zo za ka yi riƙiya abin da yake damun mutumin nan aljanu ne kawai ko kuwa sanmu ne idan ba aljanu ba ne idan aljanu ne to aljanu su ne suka zo da kansu ba wani ya turo su ba ba boka ba ne ba wani kuma wani ogansu ne ya turo su ba amma idan ya kasance sanmu ne to turo su a kai ko kuma mai taci wa'annan abubuwa guda uku nake so a faɗi alamunsu a takaice idan sanmu ne ta inda za gane wannan abin da yake damunsa ko yake damunta sanmu ne idan ya zama abu ɗaya a riƙe wannan wato abu ɗaya in ya zama gida ɗaya ne ko ya zama mutum ɗaya ne ko ya zama gari ɗaya ne ko ya zama kasuwa ɗaya ce ko ya zama mace ɗaya ne ko ya zama yaro ɗaya ne ko ya zama lokaci ɗaya ne ko ya zama yanayi ɗaya ne inda ya zama ɗaya ya kasance duk gidan da ka shiga a duniyan nan hankalinka a kwance kama manta mai a duniya amma gida ne guda ɗaya kana shiga ko dai ka ji gabanka ya faɗi ko ka ji ba ka son zuwa wannan gida ko kuma yanayi ɗaya ko da yaushe babu abin da yake damunka kullum sai idan kamar karfe ko idan sai magarba ta yi idan magariba ta yi to daga sannan za ka fara jin wannan abin har sai an kai karfe biyar na asuba ko karfe hudu daga nan kuma sai daina ba zai sake yi ba ba za ka sake ji ba sai wata magaribar ta dawo haka ba za ka sai sai wata magaribar sai wata magaribar da safafa lafiya kalau da rana lafiya kalau da asuba lafiya kalau wannan sanmu ne ko zan kullum sai mutum ɗaya duk duniyan nan kowa za ka yi ma'amala da shi hankali kwance kana ƙaunarsa yana ƙaunarka amma mutum ɗaya ne kawai wanda sansan baka so shi ɗaya ne kaɗai baka ƙaunar ko kuma duk duniyan nan kana jin baka san su in ban da mutum ɗaya shi ma yana iya zama akasi to to wannan mutum ɗayan san me maka ya zama cewa in ban da shi shi kaɗai ba wanda kake so da akwai bokan da ya kasance jahili wanda idan ah, mace ta zo wajensa don ya yi magani a ah, kan mijinta ah, yi sota takan ce kawai ya zama in ban da ita kada ya so wata mace to idan yi akan haka to zai kan hatta uwarsa sun shiga gaba kenan duk matan duniya gaba ɗaya da 'ya'yansa mata da matansa da uwarsa idan ya zama kullum wato yanayi ɗaya to sai a sannan ne eh, duk lokacin duk eh, iya da mata guda biyu misali ko yana da mata guda hudu a duk guda hudun ba shi da lafiya guda ɗaya ce kawai lafiyar sakalau tun da ya zama guda ɗaya kawai to shi kenan wannan samu duk kwa ƙara sadi wannan da cewa a gane ɗaya abu ɗaya shi kuwa mayu kuwa maye inda za a gane wannan abin da ya kawo shi abin da yake labari mai tashi ya zama cewa abin da ya same shi din abin yana sa ya same shi ne farar ɗaya a take ba wai ya faro ba ne kaɗan kaɗan kaɗan har ya zama a'a farar ɗaya ya same shi an kira shi an ce a wajen maulidi ko a wajen wani guri da ake yin wani taro ya zo ya yi kasida ya taso ya kama makarifan shi kenan ya kasa ko muryar ta ya yayyayi juyin duniyar nan abin yake sai dai kawai ya haƙura mayu suka kama shi kanan nan ya zama a take liman ya zo zai hudu ba ya kasa a ran nan sai da ya hau mumbai kamar yadda abubakar aljazairi babban malamin nan mawallafin Minhajin muslim din nan babban mai wa'azin nan a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu zancen da ake abin da ya same shi kenan mun taba zuwa wani gari da ku muka samu limamin shi ma kusan shekara baya zuwa masallaci saboda idan ya zo zai hudu ba baya iya sai jikinsa ya kama rawa sai dai kawai a saukar da shi na ce da shi liman mayu suka kama ka a take aka yi masa addu'a shi kenan ya ci gaba da hudubarsa duk lokacin da da ka fara yin wani abu sai ka kasa to shi ma wannan mayu alhalin kuma da kana yin kayan saboda ka abin da ya faru katsahan atake ya faru mayu ne in an zo da yaro yana zazzabi an rasa me isa me an ja asibiti kaza kaza kaza tambaye su kun je wajen biki ko kuma kun shiga mota da da abin da mutane da yawa an ɗauke kaza kaza duk irin wannan sai a tambaya ji don saboda akwai dukkan da aka ga wani aka yi sha'awarsa ba a ce Allah shi mal albarka ba wannan abin ya lalace kenan sahal ai yana wanka ifadi aka kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa kuke tuhuma suka ce amin to dan me kuke kashewa yan uwanku da kaga kyan jikin nasa me yasa baka shi masa albarka ba in ko ba wa'annan abubuwan da na faɗa ba kawai aljanu ne kawai in ya zama abin yana faruwa a ko'ina ko da rana wata ran da rana wata ran da daddare wata ran a kwance wata ran a wani gidan ko a wannan gidan ko a wancan gidan ko a ina wata ta ita babu duk lokaci to wannan shi ake cewa a san wa'annan da su ne da alamu kuma har yanzu a ƙarshe za mu ba da koda minti biyar biyar a ƙarshe a rika tambayoyi a cikin abubuwan da muke faɗa ko wani ƙarin bayani ko wani mai da wani duk zamu kai irin wannan dan dai a samu warwarewa abubuwa din nan zamu dakata Allah subhanahu wataala ya sanya albarkacin abubuwan da muka faɗa daidai wanda muka yi kuskure ya gafarta mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi